Daga nan Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum tare da fatar an wayi gari lafiya. Shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye kan mitoci 4931 ko kilohaz 6,170 da kilohaz 9,765 a gajeren zango. Kuna iya sauke manhajar GTA Hausa a Play Store ko kuma iTunes. Sai kuma bibi shafukanmu na intanet a gtahausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta facebook x tiktok instagram har ma da youtube don samun labarai da su yusuf aliyu harande tare da saudat kabir da sauran abokan aikinmu ke farin cikin kasancewa da ku a wannan safiya ta yau laraba 28 ga watan janairun 2026 kamun ajiye abin da muke tafi da su bari mu fara da kanin labarai. Tsohuwar ministar albarkatun man fetur ta Najeriya Alison Maduke na zaune cikin daula a cewar masu gabatar da ƙara. Hukumar ba da lamani ta duniya ta amince ga yin bita ta ƙarshe kan tsarin bayar da bashi a ƙasar Zambiya. Yanayin sanyi mai tsanani ya yi sanadiyar rayukan mutane a Amurka. Daga sauya jam'iyyar gwamnan jihar Filato gwamnatin tarayya za ta ba da mamaki a jihar. Shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya yi alkawarin gyara hanyar Akwanga a jihar Nasarawa zuwa Jos a jihar Plateau. A Kano kuwa sauya jam'iyyar da gwamnan ya yi ya bar baya da ƙura. Bayan duk waɗannan da labaran duniya muna tafi da shirinmu na ɗinkin kwalba wanda Madina Dauda ta shirya kuma za ta gabatar. Daga ƙarshe mu kawo muku labaran wasanni a takaice. amma dukkan mun mu kai ga waɗannan sai an fara da jin halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum. Tsohuwar ministar albarkatun man fetur ta Najeriya, Diazene Alison Maduke ta karbi cin hanci ciki har da kayan kawa da amfani da manyan gidaje mallakin 'yan kasuwa masu buƙatar kwangiloli masu tsoka daga masana'antar man fetur da na iskar gas a cewar masu gabatar da ƙara yayin gurfanar da ita gaban kotu ranar Talata. Alison Maduke ta rike mukamin ministan albarkatun man fetur na ƙasa tsakanin shekarar 2010 zuwa 2015 ƙarƙashin mulkin Goodluck Jonathan kuma ta rike mukamin shugaban ƙasashe masu arzikin man fetur wato OPEC da ƙanƙanin lokaci. Ta kasance mace ta farko da ta rike duk waɗannan mukamai. Alison Maduke mai shekaru 65 a duniya ta kasance ɗaya daga cikin fitattun jami'an da suka rike muƙami mukami a fannin makamashi da ke fuskantar tuhuma a kotu kan aikata laifin almundahana bayan an tuhume ta a shekarar 2023 da laifuka biyar na karɓar cin hanci da kuma yin maƙarƙashiyar da cin hanci abinda ta musanya. Mai gabatar da ƙara Alexandra Healy ta faɗa wa juri a wata kotu da ke birnin London cewa Alison Maduke na zaman daula ne a London inda take yawan zama daga abin da take samu daga mutane masu buƙatar kwangila daga kamfanonin Najeriya. hili ta ce an ba wa Alison Maduke damar zama a gidaje masu alfarma da kuma amfani da kayan alatu masu tsada daga mutanen da suka yarda cewa za ta yi amfani da mukaminta don samar musu abin da suke bukata. Alison Maduke ta zauna a akwatin tuhuma a kotu tare da wata mai zartarwa a kamfanin man fetur Olatimbo Ayinde mai shekaru 54 wadda ake tuhuma da laifi ɗaya na cin hanci da yake alaƙa da Alison Maduke da kuma wani laifin daban na tuhumar bawa jami'in gwamnatin wata ƙasa cin hanci. Hukumar zartarwa ta asusun bada lamuni na duniya wato IMF ta amince da sake yin nazari a karo na shida kuma na ƙarshe kan ƙara wa'adin damar ƙasar Zambiya na samun bashi abinda zai share fagen samar mata da dala miliyan 190. Ƙasar da ke kudancin nahiyar Afirka ta cimma yarjejeniyar samar da kuɗi dala miliyan dubu ɗaya da dubu ɗari uku da IMF a shekarar dubu biyu da ashirin da biyu don tallafa wa tattalin arzikinta yayin da take neman mafita na kasa biyan bashi kan lokaci da ta yi kafin daga baya a ƙara kuɗin zuwa dala miliyan dubu ɗaya da dubu ɗari bakwai. Fadar gwamnatin Zambia a Lusaka da na son ƙara wa'adin yarjejeniyar da ta yi da IMF zuwa ƙarin shekara ɗaya, inda ta so ta samu ƙarin dala miliyan 145 kafin daga baya ta sauya ra'ayi ta zaɓi ta bari wa'adin ya cika ba tare da ta nemi ƙari ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. Akalla mutane 38 a jihohin Amurka goma sha hudu ne suka rasa rayukansu zuwa jiya talata sakamakon yanayin sanyi mai tsanani da ya lullube yawancin tsakiya da gabashin kasar da dusar kankara tare da daskararriyar kankara a cewar jami'ai da kuma rahotanni daga kafofin yada labarai. Yanayin tsananin sanyi ya fara ne ranar Juma'a, inda ya jibge dusar ƙanƙara a faɗin sashi mai girma na ƙasar a ƙarshen mako. Dusar ƙanƙarar ta jawo tsaikon zirga-zirgar ababen hawa titi. kuma ta jawo an soke tashin jiragen sama ta kuma haifar da ɗaukewar wutar lantarki kafin ta lafa ranar litinin inda ta bar sanyi da ake ganin zai daɗe zuwa ranar talata birane sun fara har haɗo kan masu ba da agaji domin tabbatar da cewa mazauna musamman ma marasa matsuguni ba sa cikin matsala a yayin da fiye da gidaje 550 da wuraren kasuwanci ke fama da rashin wutar lantarki a faɗin ƙasar Cikin mutanen da suka rasa rayukansu goma sun fito daga birnin New York inda sanyi ya yi tsananin da bai taɓa yi ba cikin shekaru takwas a cewar magajin gari Zohran Mamdani a wani taro na manema labarai ranar Talata lokacin da yanayin sanyi ya kai digiri takwas a ma'aunin Fahrenheit. duk da cewa mamatan goma an same su ne a waje ba a samu damar tantancewa ko ba su da matsuguni ne ba 'Yan uwan wasu mutane biyu da aka kashe sakamakon harin da sojin Amurka suka kai wani jirgin ruwa da ake zaton na ɗauke da muggan kwayoyi da ya taso daga Venezuela sun kai ƙara gaban kotu kan yi wa 'yan uwan nasu kisan sakaci ranar Talata. Sun yi ikirarin cewa an kashe 'yan uwan nasu ne ta hanyar da ta saba wa doka ta yadda sojoji ke harin jiragen ruwan farar hula. Lauyoyin masu rajin kare haƙƙi sun gabatar da ƙarar ne a wata babban kotun ƙasar ta Amurka da ke birnin Boston. Ƙarar ta kasance ta farko da aka gabatar tun da Amurka ta fara kai hari har sau 36 kan jiragen ruwa a tekun Caribbean da na Pacific bisa umarnin gwamnatin Donald Trump abin da ya yi sanadiyar rayuka 126 tun watan Satumbar bara. Chad Joseph da Rishi Samaru, mutane biyu 'yan kasar Trinidad na daga cikin mutane shida da aka kashe a wani hari da aka kai ranar goma sha hudu ga watan Oktoba. Karar da aka gabatar ta ce mutanen biyu suna noma ne da kamun kifi a Venezuela kuma suna hanyar su ta komawa gida ne a Las Cuevas da ke Trinidad yayin da aka kai musu harin. Lauyan masu gabatar da ƙara Brett Max na ofishin masu rajin kare haƙƙi na American Civil Liberties Union ya ce wannan kisa ne da ba shi da hujja daga gwamnatin da ke cin zarafin ikon mulki ba tare da fuskantar hukunci ba. Kuma wannan kara da aka gabatar na buƙatar bin haƙƙi da kuma kare dokokin shari'a. A gaida Saudat Kabir da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na GTA daga nan gundumar Columbia. yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. Al'ummar jihar Filato sun fara shirin zuƙar Roman demokradiyya a cewar shugaba Bola Ahmad Tinubu. Biyo bayan sauya sheka da gwamnatin jihar ta yi zuwa jam'iyyar APC. Amma abin tambaya a nan ne? tun a baya gwamnatin tarayya ba ta da masaniyar matsalar da ake fama da ita a jihar ne musamman wanda ta shafi hanyar akwanga zuwa Jos. sai a yanzu da gwamnatin jihar ta koma jam'iyyar shugaban ƙasar? Wakiliyar GTA a birnin Jos Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. Shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya yi alkawarin gyara hanyar Akwanga a jihar Nasarawa zuwa Jos a jihar Plateau. Shugaban ƙasar ya yi wannan alkawari ne yayin karɓar gwamnan jihar Filato Caleb Mutfan wanda ya canza sheka daga jami'iyyar PDP zuwa jami'iyyar APC mai mulki a Najeriya. Dubban jama'a ne musamman 'ya'yan jam'iyyar APC da suka hada da shugaban majalisar dattawa, sanatoci, shugaban majalisar wakilai da 'yan majalisar, gwamnoni da shugabannin jam'iyyar APC tun daga matakin ƙasa da jiha da ƙananan hukumomi ne suka yi cincirindo a Jos don nuna goyon baya wa gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfan wanda ya shiga jam'iyyar APC. Shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu wanda mataimakinsa Sanata Kashim Shettima ya wakilta a wurin taron ya fara ne da yabawa da irin gudunmowa da wasu 'ya'yan jihar Plateau da suka hada da Janar Yakubu Gawan, marigayi Solomon Lar, marigayi Jeremiah Usaini da sauransu suka bayar wajen gina Najeriya da haɗa kan ƙasar da ma sadaukar da kai da suka yi a ɓangaren siyasa. In the next three weeks, the contractor would mobilize to site for the construction of the Apangwa Girls Road in the next. Mataimakin shugaban kasar ya ce nan da mako uku dan kwangila zai fara aikin hanyar Akwanga zuwa Jos. A nasa jawabin gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfan ya ce shugaban ƙasa Bola Tinubu ne ya gayyato shi shiga jam'iyyar APC kuma ya amince ne saboda ya lura da aniyarsa ta sauya fasalin Najeriya don maida ta turbar haɗin kai da ci gaba. Some have said that we are defective. We are not defective. We are strategically positioning Plateau to be able to reap the dividends of democracy. Gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfan ya ce waɗansu suna cewa mun sauya sheƙa San ba haka ba ne, muna sake daidaitawa da samar da dabarun samun romon demokradiyya ne wa jihar Plateau. da yake mika wa gwamnan tutar apc da tsintsiya shugaban jam'iyyar apc farfesa nentawa yilwada ya ce tsintsiyar za ta share rarrabuwar kawuna ta share rashawa ta kuma kawo haɗin kai. Governor Caleb I can give you the assurance that will return you back to government house and you're going to win as a governor of Plateau State Shugaban jam'iyyar APC ya ce, "Ina tabbatar maka Caleb Mutfan za ka dawo gidan gwamnati a matsayin gwamna a shekara ta 2027 don za mu baka goyon baya." Shi ma shugaban majalisar dattawan Najeriya Godswill Akpabio ya yi addu'a ne da ɗaukan matakan mai da 'yan gudun hijira a jihar Plateau zuwa gidajensu. So mine is to let you know that the National Assembly will do everything to appropriate the necessary funds to enable you return your people who are in IDP camps back to their locations in their villages. Shugaban majalisar dattawan ya ce ina so in shaida maka cewa majalisar tarayya za ta tattauna kan matakan samar da kuɗaɗe da zai baka damar mai da jama'arka da ke sansanonin gudun hijira zuwa gidajensu. Gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule, wanda shine shugaban majalisar gwamnonin Arewa ta tsakiya, ya ce a yanzu haka dukkan gwamnonin shiyar suna jam'iyya ɗaya. Because we believe that APC is the right party. You have a good, we have a good team. Yace team Bola Ahmed Tinubu and Kashim Shatima. ya saboda mun yi imani apc shine amintaccen jam'iyya da ke da kyakkyawar tawaga ta bola tinubu da kashim shettima kuma suna da goyon baya mai karfi daga arewa ta tsakiya gwamnonin jihohin Legas, katsina borno edo ebonyi sokoto da taraba ne suka halarci taron yayin da mataimakin gwamnan jihar gombe da wasu jihohin suka wakilci gwamnoninsu A yanzu dai gwamnoni 29 ne daga cikin 36 a fadin Najeriya suke jam'iyyar APC a daidai lokacin da jam'iyyar ta sha alwashin mai da Najeriya ƙasa mai jam'iyya ɗaya. Zainab Babaji, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Jos a Najeriya. Duk a cikin batun na canza shekar wasu gwamnonin Najeriya. wanda kuwa farkon makon nan dai gwamnatin apc ta karɓi bakoncin gwamnan jihar na kano sai dai wasu na ganin cewar ba girin-girin ba dai ta yi mai. Daga cikin ƙwaryar birnin Kano ga Mahmud Ibrahim Kwari ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. Da maraicen litinin ɗinnan ce dai gwamnan na Kano Abba Kabiru Yusuf ya koma jam'iyyar APC ta hannun tsohon gwamnan Kano kuma tsohon shugaban jam'iyyar ta APC Dr. Abdullahi Umar Ganduje da kuma mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya Sanata Barau Jibril. da yake jawabi a wurin ƙayataccen bikin karɓarsa a gidan gwamnatin kano gwamnan ya ce yunkurin samar da sabuwar jihar kano ta hanyar haɓaka ayyukan raya ƙasa daga tarayya da sake raya harkokin kasuwanci da saka jari da uwa uba ya lauta tsaron dukiya da kuma rayukan kanawa su ne manyan dalilansa na sauya sheka zuwa jam'iyyar apc mai mulkin najeriya to ko kanawan sun gamsu da waɗannan dalilai na gwamna abba Kabiru yusuf kamar dalilin da gwamna ya yi bayani na kan maganar cewa dalilin kuma sa cikin jam'iyyar apc wanda za a ci gaba da ayyuka na raya ƙasa da raya gari da kuma ita kanta najeriya tuni ɗari bisa ɗari na goyi da bayan wannan abin. kamar yadda yake magana wai kano ita ce matakin farko a ƙudurinsa domin a saƙulo a nemo wa kano damammaki daga matakin gwamnatin tarayya wannan magana idan ka kalla za ka ga cewa magana ake yi kawai ta siyasa abba ya manta da cewa allah shine yake ba da mulkin nan ne ina goyon bayan mai girma gwamna ɗari bisa ɗari akan wannan ra'ayi nashi saboda ba mamaki akwai wasu ci gaban da ya hango wa jihar kano wanda yake tunanin cewa matukar dai ba ya haɗa kai da wannan jam'iyya wato apc ba wannan ci gaban ba zai zo mana jihar kano ba tunda dai masana kimiyyar siyasa da dabarun mulki suka fara tsokaci akan wannan furuci na gwamna Abba Kabiru Yusuf dangane da yiwuwar wanzuwar abubuwan da ya ambata su zama gaske ko kuma akasin haka. Dr. Sa'idu Ahmad Duka na Jami'ar Bayar Kano na cewa. Idan dai za su gujewa abin da bahaushe ke cewa baki shi kan yanka wuya to akwai yadda za a iya cewa wato kyakkyawan fata lamiri ne ya yi ah, ma'ana gwamnatin tarayya za ta iya saka masa ta saka wa al'ummar kano wannan namijin yunkurin da i ta hanyar daɗa inganta alaƙarta da jiha kaga yanzu alal misali a aikace muna ganin yadda ah, shugaba bola ahmad tinubu yake ɗiban dukiyar ƙasa ya kai Legas. saboda daga can ya fito saboda haka yanzu in yana so ya saka wa al'umma kano saboda wannan abin da gwamnan kano yi masa zai iya karkato da wasu ayyuka a kawo su kano yanzu alal misali wutan tarkin nan da ta sa masana'antu suka durƙushe, a cikin da'irar ikonsa ne ya sa a ƙara wa kano wutan lantarki wannan kadai sai ta sa tattalin arziki ya bunƙasa a kano to kaga ya zama kyakkyawan fata lamiri amma sabanin haka to ya zama baki shi kan yanka wuya don haka kanawa za su tuhumi gwamna abubakar yusuf a lokacin zaɓe. masu iya magana dai kan ce rana ba ta karya sai dai ya ta ji kunya mahmud ibrahim kwari gta hausa kano nigeria shirye-shirye suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Ɗinkin kwalba. mai sauraro barkanmu da asuba tare da fatan an wayi gari lafiya. Wannan shiri ya kai ziyara ƙasar Nijar da kuma ƙasar Kamaru a makonnin da suka gabata. Yau shirin zai garzaya ƙasar Ghana inda wakilin GTA Hausa Amurka ke magana. Ridwanullah Muktar Abbas zai taɓo mana batun siyasar ƙasar Ghana. Gare ka Ridwanullah. A babban zaben shekara ta 2016 lokacin da gwamnatin NDC ta saki jiki take jin gangara ne kawai. Saboda irin ci gaba da ake samu wurin samar da gimshikai kamar hanyoyin mota, makarantu, asibitoci da sauransu. To amma al'umman Ghana suka yi waje da ita ta kuwa kwashe shekaru takwas tana 'yar adawa irin haka daidai ya faru a babban zaben shekara ta 2024 npp ba ta ga hanyar da za a bi a kashe ta ba amma lamarin ya zo kamar abin gamin baki ta sha kayi mafi muni a tarihi siyasar ghana john dramani mahamman ya sake ɗorewa bisa mulki na ƙasar ghana karo na shekara ɗaya kenan da 'yan makonni 'yan ghana dai sai san baraka salon wannan mulkin ya kawo ci gaba a fuskan tattalin arziki da sauƙin tsadar rayuwa sai ƙarfi da kuɗin ƙasar CDK daɗa ƙara yi wannan ne fa ke a bakin al'umma suna nuna farin cikinsu ga kaɗan daga abu da jama'a ke tafa sunana baba yusuf amin daga fadama accra eh, a a ne gaskiya batun gwamnati ne gaskiya komai ya canza fi sabilillah mu faɗi gaskiya ba wai batun fati ba ne gaskiya muke faɗi wannan gwamnati ta zo da ta sake abubuwa da yawa misali da abin da muke sai shi wuri kamar 1000 cities ko kuwa 900 ya zo kamar 700 wadda wuri maka sami 600 to kagan gaskiya sauki ya zo kenan ni ne alhaji mansar nan kira ghana to lalle kan haji yan adawa hasuna abin mamaki wai hasuna abin faɗi me suka shimfiɗa fitina ko me ya shi yanzu ministan su ne na kuɗi fa ake neman shi ya zo ya yi bayani ya gagara sai tsalle tsalle ke gwamnati dai waɗannan mutane ba su iya gwamnati ba ga zahiri ya nuna ma duniya kowa ba su iya gwamnati ba mataimakin shugaban kasa ne ya ce fa duk abin da za ka yi dala dai nuna dai tona ma asiri to wani asiri ne kuma dola bai tona musu ba su da kai dala cd goma sha bakwai ga shi ana samun dala cd goma sha ɗaya sha biyu ba su rabin faɗi. alhaji kamil hussein communication director ne a jam'iyyar united party shi ma cewa ya yi ko da yake shi ma a jam'iyyar adawa yake to amma fa ya gwani ya zama dole. Sun mazauna wannan ƙasa su san yanayi ya canza don saboda in ka duba economy da wancan gwamnati na npp ya bar mana ana sai mai na petro lita guda ya kai 17 cds 80 pesos yanzu har ya kai wurin 15 cds 16 cds kan su bar mulki yau mun samu kanmu kan man fetro an rage ya zo 9 na ganin ta wannan mun samu galaba gwamnati ya yi kokari na ganin in ka duba wa'anga analysis duka da na yi ina gwada cewa wanga sabon gwamnatin ndc abinda suka yi makasa alkawali na gani sun cika alkawali kuma kasa na tafiya kan da ake son shi ganin dai magoya bayan babban jam'iyyar adawa npp sun ɗinki bakinsu sun ƙi a fafata da su na waiwayi abdulwahab jawandu a hukumar samar da matasa ayyukan yi shi ma ya bayyana cewar wannan nasara fa da ake samu an yi aiki ne tukur aka samu ci gaban ba haka siddan ba ne ba za a iya cewa wannan abu ne kasan kurun su ɗaya hakan ya sake a'a ya fito ga shirye-shirye ne da gwamnati da kuma wato shugabanni na bangaren tattalin arziki da mace wanka duba kokari da ake na kafa ainihin gold board ina ɗaya daga cikin ainihin abin da aka samar da abu sabo da aka samar da ya taimaka aka samu wannan a ci gaba kowane bangare ka je za a gana samun ci gaba domin lamarin eh, wato sidin kasar ko kuɗi na kasar ina da muhimmanci alakan sidi da kuma sauran kudade na musamman kasar amurka dola na pounds da dai sauransu ina da alaka na wato rayuwa ko sadin rayuwa na al'umma da haka da aka samu sauki a wannan bangare tafiya tafiya da ake yi ya zama dole kowa ya rage kaya in ba haka ba an waye gari yanzu kaya da kake da shi ya saura a shago saboda wasu na ragewa saboda ana samun ragowa kuma ana samun ci gaba a bangaren tattalin arziki wannan duka zan iya cewa zai yi wuya ka alakanta wannan da tsohon gwamnati saboda an yi shekara da shekaru ana nan ana fama dola daga 17 cd yanzu an zo har daga 10 cd ne zuwa 11 cd abu ne za mu iya cewa mu yaba da gwamnati kuma mu yaba da shugabanni kuma 'yan kasa sun yaba domin ga eh, korafe-korafe ko kuwa bayanai da ke samu kafafen sada zumunta za ga cewa abu ne da ake gani a zahiri kuma za mu iya cewa ya tabbata kuma ana murna. Alhaji Baba Sharifi tsohon dan siyasa ne, shi ma ya nuna cewar lallai ya yi amanna da ainihin ci da aka samu mai ban mamaki in ka dubi wannan gwamnati da ta shigo irin tsare-tsare ne ta yi da kuma irin waɗanda ta sa gaba za ka lura duka matasa ne kuma shi shugaban ƙasa john dramani mahamman ya zaɓe su ne don su yi aiki ci gaba da aka samu bai yiwuwa a ce kaman sun gada ne domin shi ka tambaya wani hali ake ciki kamin a yi zaɓen shekara 2024 sa'an nan kuma shigowar wannan gwamnati za ka gani sai abubuwa suka canza gaba ɗaya wato akwai wani abu ne da yake da can ya kamata a yi da ba a yi ba walwala ya zo baya ga haka nan kuma za ka gani batun tattalin arzikin da shi sai ka ga kaman ana kan wani turba da ke tafiya daidai domin wayansu abuwa kudaddadi da ake kashewa duka yanzu ya rabu yadda abin ya abu cikin lokaci kaɗan sai ka ga kamar akwai wani babban sakiya da gwamnatin ta yi shi ya kawo abin ya zo kamar gaba ɗaya haka yadda fa ko ina ake ci gaba da yabawa da kuma sa albarka ga gwamnatin ndc da shugaba john mahama da na naufuku ajin maniki jagora kenan abin da ya tabbata dajira aini shine in har lamarin ya ɗore a haka samun jam'iyyar da za ta dankwasar da ndc nan kusa ya yi wuya Haka shirin ɗinkin kwalba ya kawo jiki a yau, idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Ridwanullah Muktar Abbas wanda ya haɗa mana shirin daga ƙasar Ghana, Madina Dauda ce ke sallama da mai sauraro, mu huta lafiya. Yanzu kuma ga Bala Branko da labaran wasanni. Bari mu fara da kasar Senegal inda Prime Minister Senegal Usmani Sonko ya bayyana abubuwan da suka faru a lokacin wasan karshe na gasar cin kofin kwallon kafa na kasashen Afirka a matsayin abin takaici. Yayin da hukumar kwallon kafa ta Afirka ke la'akari da daukar matakin ladabtarwa bayan wasan. Wasan karshe tsakanin kasar Maroko mai masaukin baki da kasar Senegal ya fuskanci cece kuce bayan 'yan wasan kasar Senegal sun fita daga filin wasa na ɗan lokaci don nuna rashin amincewa da hukuncin da alkalin wasa ya yanki na bugun daga kai sai mai tsaron gida sai dai duk da haka kasar senegal ta samu nasarar lashe wannan kofi na ta doke morocco da kwallo daya tilo lamarin ya haifar da yiwuwar takunkumi daga hukumar kwallon kafa ta afirka cup da yake jawabi a wajen kaddamar da kwamitin haɗin gwiwa na morocco da senegal a rabat mako guda bayan wasan karshe sanko ya ce ziyarar tasa ta zo ne a cikin wani yanayi musamman na munanan halayya da ya faru a wasan karshe ya ce dukkaninsu suna da kyakkyawan alaƙa da juna an kama magoya bayan senegal guda sha takwas kuma za a gurfanar da su a gaban kuliya a can morocco saboda abubuwan da suka faru a wannan rana tun daga wasan ƙarshe masu amfani da shafukan sada zumunta daga kasashe biyun sun yi musanyar zarge-zarge wanda hakan ya ƙara ta'azzarar da rikicin tsakanin ƙasashen to daga nan kuma za mu leƙa nahiyar turai tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa na kasar ingila michael owen ya yi tsokaci mai zurfi kan yadda gasar premier league ke tafiya a wannan kakar inda ya ce har yanzu gasar a buɗe take ga kowace kungiya duk da cewa kungiyar kwallon kafa ta arsenal tana kan gaba a cewar owen gasar ta ba da kowa dama irin su manchester city da kuma kungiyar kwallon kafa ta aston villa matukar manchester city ta yi amfani da damanta ya kuma bayyana da cewa kungiyar kwallon kafa ta aston villa ita ma tana da irin rawar da za ta iya taka wajen ganin lashe kofin ganin cewa kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta ba su maki hudu ne kacal a saman teburi a wasan mako na 24. oi ne ce ina ganin har yanzu kungiyar kwallon kafa ta arsenal ita ta fi cancanta suna da karfin da za su iya lashe wannan gasa sai dai akwai alamar tambaya a kansu kungiyar kwallon kafa ta arsenal ba su cika lashe gasar ba cikin dogon lokaci da suka gabata domin kungiyar kan iya kaiwa dab da ta lashe sai kuma wasu ƙananun maki ya sauko da ita bala ɗahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan a wannan sanyin safiyar taku sai kuma can da daddaren ku karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Saudat Kabir da ta karanto muna cikakkun labaran duniya. Sai Ibrahim Alfa Ahmad wanda ya haɗa mana shirin, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku wani lafiya? Bis salam.